Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله سكينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare barkan mu haka kuna tare ne da Radio Hausa VOH daga nan Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe. To ga shirin shirye-shiryen da muke dauke da bayan labaran duniyar dumudumin su muna dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma akwai shirin nan na guzurin hanya sai kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanun su kungiyar ecos ta yi nazari akan takunkuman da ta kakaba wa wasu kasashen mambobinta da aka yi juyin mulki ministan tsaron kasar rasha ya sanar da kammala kwaci iko da lardin Lugans na kasar ukraine iran ta ce nan ba da jimawa ba za a ci gaba da tattaunawa domin farfado da yarjejeniyar nukiliya yanzu kuma ga labaran daki-daki shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka sun gana ranar jiya lahadi a birnin accra na kasar ghana domin duba takunkuman da su haƙaƙa bawa wasu kasashe uku daga cikin mambobin kungiyar waɗanda sojoji suka juyin mulki shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas sun hallara domin tantance ƙoƙarin da ake na tabbatar da jadawalin lokaci da kuma lamuni na maido da mulkin farar hula a mali gini da kuma burkina faso da yake buɗe taron kolan a ranar jiya lahadi shugaban ƙasar ghana nana akufo ado ya ce ƙungiyar mai mambobi goma sha biyar ta ƙudurar a naira tallafa wa ƙasashen guda uku wajen dawo da tsarin demokuraɗiyya kuma za su ɗauki matakin da ya dace bayan sauraron rahotanni na ci gaban da aka samu kan hakan shugabannin na ecowas sun cimma matsaya akan soke takunkuman tattalin arziki da kasuwanci da aka kakaba wa kasar mali sakanin kuma an cimma matsaya tare da mahukuntan soja na burkina faso akan mika mulki ga hannun farar hula a cikin shekaru biyu maimakon shekaru uku tare da sakin tsohon shugaban kasar da sojan suke tsare da shi sojoji sun yi juyin mulki a kasar mali a cikin watan agusan shekara ta 2020 da kuma watan mayan shekara ta 2021 sai kuma a gini a watan satumban shekara ta 2021 sai kuma a burkina faso a watan janairu watan janairun ne dai kungiyar ecowas ta kakabawa mali takunkumai na kasuwanci da kuɗi bayan da gwamnatin sojan ƙasar malin ta kaddamar da wani shiri na mulki na tsawon shekaru biyar ministan tsaron ƙasar rasha sergei shoigu ya sanar da shugaban ƙasar rashin vladimir putin kamal kwace dukkanin lardin lugans na ƙasar ukraine a ranar jiya lahadi uku ga watan yulin shekarar 2022 da muke ciki ministan tsaron tarayyar rasha sergei shoigu sanar da babban kwamandan sojojin tarayyar rashan vladimir putin cewa an kammala kwace iko da daukacin yankin lugansk lardi mafi girma a kasar ukraine ministan tsaron kasar rashan ya bayyana cewa sakamakon nasarar da sojan kasar suka samu wasu rukunin sojojin kasar rasha tare da haɗin gwiwa da rundunonin sojan sa kai na masu marawa rasha baya a lugansk sun kafa cikakken iko a birnin lisan da wasu yankuna da suke makwabtaka da lardin to jama'a masu kada da asha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran babban mai shiga tsakani kan batun nukiliya na kasar iran ali bakiri kane ya tabbatar da cewa a halin yanzu ana ci gaba da tattaunawa tare da jami'in tare turai eric mora domin sanin wuri da kuma lokacin da za a yi shawarwari na gaba babban jami'in na iran ali bakiri kane ya san da cewa a halin yanzu dai ana ci gaba da aiki tare da coordinator kungiyar tarayyar turai akan shawarwarin nukiliya eric mara domin sanin wuri da kuma lokacin da za a shawarwari na gaba tsakanin iran din da kuma sauran bangaren tattaunawar mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kuma babban mai shiga tsakani ali bakir kane ya bayyana a jiya lahadi cewa suna gab da cimma matsaya akan wuri da kuma lokacin shawarwari da ke tafe kamfanin dillancin labaran faris ya nakalto daga babban jami'in na iran cewa tattaunawar da gudanar a birnin duha na kasar qatar ta gudana bisa ƙaidaddan tsari a 'yan kwanakin da suka gabata ne dai qatar din ta ɗauki bakuncin tattaunawar kai tsaye tsakanin iran da amurka da kuma tare ture a kan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimma a birnin vienna a shekara ta 2015 tehran ta tabbatar da cewa tattaunawar doha tana da kyau kuma ta bayyana a fili cewa washington ta bayar da tabbaci akan cewa ba za ta sake janyewa daga yarjejeniyar ba yadda kuma kungiyar tarayyar turai ta bayyana damuwarta akan yarjejeniyar nukiliyar iran da aka cimma shekarar 2015 cewa tattaunawar tana cikin mawuyacin hali tare da yin kira ga dukkanin bangarori da su yi kokarin kokarinsu domin kubutar da wannan yarjejeniya ta bangare guda kuma a yammacin kasar iran da aka samu girgizar kasa a cikin kwanaki biyu suka gabata ana ci gaba da kai dauki ga waɗanda lamarin ya shafa hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar irin ta sanar da cewa mutane biyar ne dai suka rasa rayukansu sakamakon girgizar kasar wadda ta auka wa lardin hormuzgan yayin da kuma mutane 88 suka samu raunuka zaka dai ana kula da waɗanda suka samu raunukan a asibitoci daban-daban ƙasar iran dai tana daga cikin ƙasashe da suke akan layin girgizar ƙasa a yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamuran da suke wakana a mataki na kasa da kasa da fuskoki na tattalin arziki, tsaro, zamantakewa, diplomasiya da dai sauransu. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan tattaunawar da ta gudana tsakanin iran da kuma bangaren tarayyar turai da amurka da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka cin kan shirin iran wadda kuma an gudanar da tattaunawar ne a birnin doha na kasar qatar wannan dai shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. a cikin makon da ya gabata ne da aka koma kan teburin shawarwari dangane da farfado da yarjejeniyar nukiliya a kan shirin iran wadda aka cimmawa shekara ta 2015 a birnin vienna na kasar austria tattaunawar dai ta samu halartar bangaren iran ne da kuma tarayyar turai game da amurka wannan tattaunawa dai ta zo ne kasa da makonni biyu bayan ziyarar da babban jami'i mai kula da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya kawo birnin tehran inda ya gana da manyan jami'an kasar ta iran dangane da batun tattaunawar da kuma komarta da kuma samo hanyoyin da za a bi domin farfado da ita da kuma aiwatar da ita babban jami'i mai shiga tsakani na kasar iran da ke jagorantar tawagar kasar iran din a tattaunawar nukiliya kuma mataimakin ministan harkokin wajen kasar ali bakir kani shine jagoranci tawagar iran din zuwa birnin doha kamar da kuma mataimakin babban jami'in kula da harkokin siyasa wajen tarayyar turai eric mora ya jagoranci tawagar tarayyar turai a wannan tattaunawa sai kuma tawagar amurka wadda ta halarci tattaunawar amma ba kai tsaye ba an gudanar da tattaunawar dare akan batutuwa daban-daban waɗanda suka zama karfin kafa dangane da cimma matsaya ta ƙarshe wajen aiwatar da abubuwan da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta sha biyar ta kunsa tarayyar turai tana ƙoƙarin samar da wani yanayi wanda zai kawo fahimta akan batutuwa waɗanda ake samun saɓani akan su tsakanin amurka da kuma iran akan batun can mai yarjejeniyar iran ta bayyana cewa an gudanar da wannan tattaunawa ne a cikin ƙayyadadden tsari babu wasu ɓoye-ɓoye a cikin abubuwan da kowane ɓangare yake bukata a wannan karan dai tattaunawar ba ta samu halartar sauran ɓangaren ba domin kowa dukkanin batutuwa a raga an cimma matsaya a kansu a birnin vienna tsakanin bangaren tarayyar turai da kuma sauran kasashe da suka hada da rasha da china baya ga kuma a taron wanda ya gudana a cikin sirri matuka a birnin doha iran ta bayyana cewa babban abin da ta bukata a wurin taron shine amurka ta bayar da tabbaci da kuma lamuni akan cewa ba za ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ba kamar yadda tsohon shugaban kasar amurka ya fitali da wannan yarjejeniya a cikin shekara ta 2018 wato shekaru uku bayan can yarjejeniyar a birnin vienna duk da cewa dai amurka ta yi ta kwane-kwane da kyan bayar da amsa kameme dangane da bukatar ta kasar iran wanda kuma wannan shine babban abin da ya sa aka kasa cimma wata matsaya kameme a taron na doha tun kafin wannan lokacin da an dakatar da tattaunawar birnin vienna wadda take samun halartar dukkanin bangarorin saboda tsayuwar gwamin jiki da amurka ta yi a kan bukatun kasar iran wanda kuma sauran kasashe sun amince da bukatun na iran wanda amurka take kallon hakan a matsayin gazawa da gare ta babban abin da ya hana yarjejeniyar ta biyanna a cikin lokutan baya bayan nan kai ga cimma nasara har a rattaba hannu akan mataki na ƙarshe sun hada da batutuwa kamar haka rashin samun lamuni daga amurka a kan rashin sake ficewa daga cikin yarjejeniyar matukar aka sake rattaba hannu a kanta a tsakanin sauran bangarorin biyu kamar da kuma amurka take ta zagaye-zagaye kan kin cire dakarun kare juyin Juhal musulunci na iran wato irgc daga cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda amurka take kallon su a matsayin barazana a gareta, da kuma take kiran su a matsayin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa da kuma amurka ta ɗauki wannan matakin ne banda ta fice daga cikin wannan yarjejeniya wanda dukkan hakan ya sabawa abin da aka canma matsaya a kansa baya ga haka kuma wani batun wanda amurka ta shigo da shi wanda baya daga cikin abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa shine makamai masu lizami da irin take kerawa akan cewa dole ne iran ta yi bayani akan makamanta masu lizami da kuma dakatar da kera su ko kuma ɗaukar matakai na takaita kera su da kuma bayar da dama sanya ido akan makaman nata da kuma tun tashin farko iran ta yi fatali da wannan batu baya ga kuma amurka ta buƙaci cewa iran ta dakatar da aika da dama da take gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya da kuma takaita tasirinta a kan yankin wanda dukkan waɗannan abubuwa iran ta yi fatali da su tare da bayyana cewa amurka bata da hurumin sanya baki akan duk wasu lamura da suka shafi harkokin iran a yankin gabas ta tsakiya to dukkanin waɗannan da ya sanar daga cikin abubuwa waɗanda suka zama karfin kafa ga cimma matsaya ta ƙarshe a tattaunawar ta biyanna a 'yan watannin da suka gabata inda iran ɗin ta bayyana cewa yanzu dai komai yana hannun amurka matukar dai ta gama yanke shawara to za a iya cimma matsaya amma kuma idan ci gaba da kasancewa ƙarƙashin matsin lamba na ƙungiyoyin yahudawan sahiyuniya waɗanda suke fatan ganin cewa wannan tattauna ba ta cimma nasara ba to kuwa da wuya a iya cimma wani abin a zo a gani ko da an sake komawa tattaunawa tsakanin ɓangarorin da suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya a halin yanzu dai ana batun cewa bayan ziyarar da shugaban amurka zai kai a isra'ila da kuma ƙasar saudiya nan da 'yan kwanaki masu zuwa za a sake komawa a kan teburan tattaunawar kamar yadda dukkanin bangarorin na iran da kuma kungiyar tarayyar turai suka tabbatar da hakan wani abu wanda masana suka yi imani da shi shine cewa amurka da kungiyar tarayyar turai suna da matukar bukatar ganin cewa an cimma matsaya tare da iran a daidai irin wannan lokaci saboda dalilai da dama mafi muhimmanci daga cikin dalilan kuwa shine yakin da ake yi a ƙasar ukraine bayan da kasar rasha ta fara kaddamar da ayyukan soji a cikin kasar sakamakon barazanar da ta bayyana cewa tana fuskanta daga kungiyar nato ba ga kuma halin yanzu kasashen yammacin turai suna fuskantar matsala ta makamashi bayan da suka ƙaba wa rasha takunkumi da kuma suke neman mafita dangane da wannan batu ta hanyar kulla alaka da kasashe masu makamashi a duniya da kuma iran ita ce ƙasa ta uku a duniya ta fuskacin yawan iskar gas game yadda kuma take daga cikin manyan ƙasashe na duniya da suke da arzikin ɗanyen man fetur wanda dukkaninsu abubuwa ne da amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai suke bukata a daidai irin wannan lokaci ƙungiyar tarayyar turai dai tana bukatar iskar gas daga ƙasar iran kamar da kuma take da bukatar ɗanyen man fetur baya ga kuma ita kanta amurka tana buƙatar ganin cewa matsalar da ake fuskanta a ƙasar ukraine wadda ta jawo hauhawar farashin ɗanyen mai a duniya an samu mafita a kanta domin kuwa hauhawar farashin ɗanyen mai ɗin yana cutar da kamfanonin amurka kuma yakan yi mummunan tasiri ga tattalin arzikinta kai tsaye akan haka masanan suka yi imanin cewa ko ta wani hali dai amurka da ƙungiyar tarayyar turai za su so cimma matsaya ta ƙarshe tare da iran ɗin a zaman tattaunawar da za a yi a lokuta na gaba ta hanyar samun matsaya wadda za ta gamsar da dukkanin ɓangarorin biyu to jama'a masu lokacin da muke da shirin riski ma'anan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar faɗa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum BOH murai jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagar lako gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya a yau kirana zai je ne kai tsaye zuwa ga kungiyar ECOWAS ya kamata kungiyar ECOWAS ta yi tunani ko kuma in ce ta yi nazari na ganin ta kawo ƙarshen takunkumin da tallata ƙasashen burkina faso mali da gini duba da wannan takunkumin babu wanda yake cutarwa in ba a fara hula ba ya kamata in dai tana aiki ne domin yawon afirka to ta tausaya ma al'umma waɗannan kasashen duba da yadda abin ya shafi su kai tsaye wanda yanzu kasashen ma da ba a samu takunkumi ba sun ji da tsadar rayuwa balle waɗanda aka takunkumi so muna fata kungiyar kowa za ta ji wannan kira kuma muna fata za ta duba yiwuwar ya haka sannan kuma su sojojin tana da yanzu mulkin dimokuraɗiyya ake ya kamata su duba yiwuwar dawo da mulki hannun farar hula ma'ana a yi zaɓe da fata za su gaggauta yin zaɓe cikin ƙanƙanin lokaci duk da cewa dai al'umma a wannan yankin suna farin ciki da mulkin sojojin musamman ma ƙasar mali allah ya kiyaye ku afirkawa ku tashi lahiya boh mai magana da zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gamin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama in kira ga 'yan uwa musulmai kuma manoma ya kamata mu dage da addu'a allah ya sauko mana da damuna mai albarka allah ya lauta mana abinci a ko'ina domin rage mana wannan raɗaɗin tsadar rayuwar da muke ciki allah ya bunƙasa abinci a ko'ina ga baki ɗaya amin albarkacin annabi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ku tashi lafiya muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na BOH sunana Haddadi mai kwamfuta mai yama local government kebis Najeriya. Nigeria. to a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da to nan gaskiya lokacin damina na ci gaba da kankama a lahiyar mata afirka da ma duniya baki daya amma sai dai gaskiya muna samun matsala ta karamcin takin zamani wanda yake ya dace a ce gwamnati na ba talaka tallafin takin zamani domin samun amfanin gona kamar yadda ya kamata saboda haka ina kira da babban murya ga gwamnatin kasashenmu na lahiyar afirka da su ci gaba da taimaka ma talaka kawa da takin zamani da kuma cikakken tsaro mai inganci wanda zai bada dama a yi noma lafiya a kare lafiya na gode kwarai sashen hausa na suna na haddabi mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Alhaji Umar daga birnin Damagaram na Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi batu dangane da maniyatanmu da suka ta yi ƙasa mai tsarki. To muna kira ga maniyata dan Allah dan annabi su ma ƙasashenmu na Afirka da ma duniya gabaki ɗaya addu'a. Wannan tashe-tashen hankulan da suke faruwa a nan da can. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen su kuma Allah kawo mana mana sabon arziki a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya gabaki ɗaya. Na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakin mu Zan yi magana ne akan gwamnatin jihar Zamfara wanda ya fito ya ce al'umomi na jihar ƙasa su ɗauki makamai domin kare kawunan su da hare-haren da ake kawo musu 'yan ta'adda suke kawowa to ni ina kira ga gwamnonin najeriya da ma dukkan shugabanni na najeriya ko kuma na afirka su tahi su yi tsayuwar daka domin su kawo ƙarshen wannan fitintunun da yake faruwa a ƙasashenmu domin idan aka ce kowa ya ɗauki makami kenan ba a san makami hannuwa zai faɗa ba akwai mugu akwai nagari ba a iya tantance su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barka Kato sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da Magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na ne zan fara shine da tar Allah wadda zuwa ga hukumomin Morocco wanda suka kashe kimanin yan gudun hijira talatin tsakanin iyakar kasar su da shiga Turai. To da irin wannan ne yake nuna mu cewa hukumomin Morocco karara take suna tare da Turawa. Bayan su Turan da kansu suke zauwa suna fada cewa idan kaga dan gudun hijirar eh, Afirka ya tashi zai tafiya Turai to wallahi arzikin kasar shi ne bi. Saboda a hili take Turanan su suke zawa suna sa yaƙe-yaƙe aiki a kasashen mu suna kwashe mu dukiya suna kaiwa kasashen su kuma a samu wasu bara gurbin kasashen Afirka idan yan gudun hijira za su ratsa kasashen su kuma su rika kashe su to da haka muke fata hukumomin eh, Morocco su san da cewa yan Afirka ne suka kashe kuma su ma yan Afirka ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen sa na biyo sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingila buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tofa albarkacin baki bakin mu akan abin da ke ci mana tuwa ƙwarya a yau zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan kasuwa da su wa Allah su daina karawa kaya kuɗi komi ka taba yau a kasuwa ya yi tsada musamman kaya dangin alkama tsakanin abin da ake yi a cikin ƙasa da kuma na waje kuma komi sai ka ji ana danganta shi da yakin ukraine da rasha hatta da biskit a yau sun ƙara masa kuɗi kuma sun rage masa girma Allah ya kawo muna ƙarshen wannan tsadar rayuwa rayuwa a kasashenmu na afirka da ma duniya ga baki daya na gode sashen sa na BOH kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buzu jihar tawa jamhuriyar nijar to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya dokar da shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu hace daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe yanzu kuma sai shirin nan na gozirin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدسادوا أتكم وننشري wanda sabon shiri ne da insha Allahu muke son mu gabatar muku da shi daga yau din nan shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya. Wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya. wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wata'ala yake bukata dangane da dan dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga allah subhanahu wata'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma izuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba nan kaya wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikadin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba Abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzirin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga Allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya riƙe wannan abu wanda zai zai masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa madagarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatunsa sa za ka bukaci ka sayo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da zaka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatar sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiran ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu ta’ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kaga ubangiji yana faɗa ya kai ɗan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu ta’ala kuma zaka je ka haɗu da shi za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe rori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari wanda suka yi aiki allazina amanu wa amilin salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzirin da zaka je ka haɗa Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga ayyuka na ga ayyukan da na yi nagari imani na da kai ya ubangiji ayyuka na nagari Ayyukan nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yin su akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace zuwacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ihwani cututtukan zucin nan suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarkin ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cutukan zuciya to fa shine mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da ka yi a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne ba wai wani lokaci ne na batawa ba ana haifo ka yau din nan kana zuwa cikin duniya to a wannan lokacin kuma ka kama ta farkin komawa zuwa ga Allah kana kan hanya kuma komawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma saboda haka kenan a lokacin duk da kake wannan duniya kowaye ka yi dan adam to ka tabbatar wa kanka cewa kana hanya ne ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to a cikin wannan hanyar da kake ta koma zuwa ga Allah to kar ka kuskura ka koma ba tare da ka rike guzuri ba wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu ba. haka Allah ta'ala yake ba mu labarin 'ya'yan annabi Yaƙob annabi Yaƙob da sauran annaba duk abin da suke gaya zuriyarsu kenan da 'ya'yansu da jikokinsu da duk waɗanda suke tare da su kar ku mutu fa ba tare da kuna kasancewa musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah ba kasantuwan musulmi mai miƙa zuwa ga Allah ba fa wai gurin ni sunana musulmi sunana Ali sunana Muhammadu sunana Ibrahimu sunana Yakubu ba kurin wai ne wai ka zama musulmi fa abinda da mu muke rudan kanmu da shi shine cewa in dai sunan mu musulmi ne kuma abubuwan da muke kai abubuwa ne na musulunci muna kallo a unguwanmu a gidajenmu ana yin abubuwa ba lallai ba ne kurin mu sai mun aikata ma wasu abubuwa din da ya kamata mu aikata a'a ai musulmi ne to kar la mutuna illa antum muslimuna to ai dama ni musulmi ne in ma na mutu ai dama musulmi ne ne suna na ma na musulunci ne amma an ka zo imaninsa mai rauni ne sallan ma baya yin ta akan lokaci wasu ma ba ma sa sallan gaba daya balle imanin da zai tabbatar da mutum cewa ya rike shi ya ɗauke shi a matsayin wani tushe da in ya koma zuwa ga Allah Ubangiji zai ɗauke shi a matsayin cikakken mumini nawa ne daga cikin irin waɗannan al'amura da suke sa mutum ya gafala ya kasance ya shiga koma ta shaidan ba tare da ya sani ba to wannan shiri namu na guzurin hanya zai yi ƙoƙari ya fito da al'amura ta hanyar bibiyan hadisai da ayoyin alkur'ani da kuma maganganu na magabata waɗanda za su gina mana ruhi su tarbiyyantar da mu cikin yarda Allah. To a takaice wannan mukaddima ce dangane da wannan shiri insha Allahu a shiri na gaba za mu shiga cikin shirin gadan-gadan don mu ga inda za mu samu wannan guziri mu riƙe shi ta hanyar ta a cikin hanyar ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya anan nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To da yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zanga-zangar nuna kin jinin mulkin soja ne a ƙasar Sudan mai taken fitowar miliyoyin al'umma a ranar talatin ga watan Yuni da ni Sunusunti zan jagoranci gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. dubban mutane sun fito zanga-zangar gama gari a sassa daban-daban na kasar sudan musamman birnin khartoum fadar mulkin kasar a ranar alhamis 30 ga watan yuni kuma zanga-zangar ta ci gaba har zuwa ranar juma'a ɗaya ga watan yulin wannan shekara karkashin taken zanga-zangar miliyoyin al'ummar sudan ta jinin mulkin soji a kasar zanga-zangar wannan karo tana daga cikin zanga-zangar jama'a mafiya samun halartar jama'a a kasar a tsakanin zanga-zangar da ake gudanarwa ruwa na nuna kin jinin mulkin soja a sudan tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 zanga-zangar ta fuskanci wuce gona da iri daga bangaren jami'an tsaron sudan da rundunar sojin kasar ta hanyar harba iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zangar da kuma harbi da harsasai da hakan ya janyo hasarar rayukan mutane lamarin da ya sanya zanga-zangar wannan karo ta kasance wacce aka fi zubar da jinin dan adam a cikin takinta don haka ne masu zanga-zangar suka koma suna rera takin cewa duka matakan wuce gona da iri ko aiwatar da kisan gilla ba za su taɓa dakatar da al'umma daga aniyarsu ta gudanar da zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin soji a sudan ba kamar yadda ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka jaddada aniyarsu ta kin amincewa da duk wani zaman tattaunawa da ɓangaren sojin ƙasar a cikin sudan ko wajen ƙasar. rahotanni sun bayyana cewa wannan gagarumar zanga-zanga da aka fara tun daga ranar alhamis da ta gabata ta samu halartar jama'a daga sassa daban-daban na kasar kamar yadda masu zanga-zangar suka mayar da ita ranar bikin tunawa da kawo ƙarshen mulkin kama karya ta shugaba umar hassan albashir karo na uku jama'a suna jaddada yin kira kan kawo ƙarshen duk wani mulkin soji ko tsoma bakin sojoji a harkar gudanar da ƙasa inda suke ɗaukan sudan a matsayin ƙasa kasar da sojoji suka mallake ta tun bayan juyin mulki da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al burhan ya gudanar ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 tun kafin fara gudanar da zanga-zangar a ranar alhamis Talatin ga watan yuni jami'an tsaron sudan da sojojin kasar sun ɗauki matakin killace zanga-zangar ta hanyar toshe manyan hanyoyin birnin hartun fadar mulkin kasar da rufe hanyar kan gadar da ta bi ta kan tekun Nilo da hanyoyin shigowa birnin hartun daga birnin omdurman gari mafi yawan jama'a a kasar da ke shiyar arewa maso yammacin birnin na hartun kamar yadda jami'an tsaron da sojoji suka killace yankunan tsakiyar birnin hartun baya ga yanke hanyoyin sadar sadarwa irin intanet tun ana jajibera ranar zanga-zangar inda al'ummar sudan ta fuskanci matsalar sadarwa hakika kiran da babban hafsan hafsoshin sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a gwamnati rikon kwaryar kasar general abdul fatah al-burhan ya yi kafin gudanar da zanga-zangan ba ta samu karbuwa ba inda a cikin kiran ya jaddada cewa gudanar da zanga-zanga ba ita ce mafita ba kuma lalle rundunar sojin sudan tana kokarin wanzar da zaman lafiya da aminci ta'addanci ne a ƙasa yana mai bayyana gudanar da zanga-zangar a matsayin barazana ga zaman lafiyar ƙasa watakila hakan ne ya sanya jami'an tsaro da sojoji suka yi amfani da ƙarfi wajen hana jama'a gudanar da haƙƙinsu na zanga-zangar lumana lamarin da ya kai ga hasarar rayukan mutane da jikkatan ɗaruruwa tabbas majiyar jami'an tsaron sudan ta yi furuci da cewa jami'an tsaron ƙasar sun yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zangar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa a ranar juma'a jami'an jami'an tsaro sun harba iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zanga a birnin khartoum lamarin da ya janyo jikatan mutane kuma duk tsaurara matakan tsaro da aka ɗauka ba su samu nasarar hana masu zanga-zanga isa kusa da fadar shugabancin ƙasar ba tare da reda taken kawo ƙarshen mulkin soji ƙarƙashin jagorancin burhan da neman hukunta masu hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu zanga-zangar lumana kamar yadda wasu ke ɗauke da hotunan 'yan uwansu da aka kashe a zanga-zangar ranar ranar alhamis 30 ga watan yuni wanda aka kiyasta yawansu da cewa sun kai mutane takwas majiyar lafiya a sudan ta bayyana cewa wani mutum guda ya mutu a ranar juma'a ɗaya ga watan yuni sakamakon raunuka da ya samu a ranar alhamis da ta gabata majiyar lafiyar tana mai jaddada cewa mamacin ya fuskanci cin zarafi ne a hannun jami'an tsaron sudan ta hanyar dukan kawo wuka a yankin burri almahas da ke gabashin birnin khartoum lamarin da ya sanya yawan mutanen waɗanda suka rasa rayukansu a zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin soji karkashin jagorancin general abdul fatah al-burhan tun daga lokacin da ya gudanar da juyin mulki a ƙasar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata suka haura zuwa 113 kuma guda takwas daga cikinsu sun mutu ne a ranar alhamis da ta gabata 30 ga watan yunin wannan shekara ɓangarori uku masu shiga tsakani a rikicin siyasar ƙasar sudan wato tawagar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igat sun yi da matakin amfani da ƙarfi fiye da kima da jami'an tsaron sudan suka yi wajen tunkarar zanga-zangar ranar talatin ga watan yunin da ya gabata suna masu yin kakausar suka kan yanke hanyoyin sadarwa musamman intanet tare da bayyana hakan a matsayin take haƙƙin furta albarkacin baki da fayyace gaskiyar abin da ke faruwa a ƙasar sakamakon haka bangarorin uku suka yi kira ga mahukuntan sudan da su ɗauki dukkanin matakai wajen dakatar da ɗabi'ar wuce gona da iri kan masu zanga-zanga tare da kawo ƙarshen kama jama'a don tsare su da kuma ɗaukan matakin mutunta haƙƙin tofa albarkacin baki da gudanar da zanga-zangar lumana gami da jaddada buƙatar gudanar da bincike kan dukkanin abubuwan da suka faru na cin zarafi tare da yin riko da duk wani matakin da zai taimaka wajen warware dambarwar siyasar ƙasar ta sudan sannan bangarorin uku suka jaddada cewa nuna karfi ta hanyar daukan matakan wuce gona da iri ba zai taba yin tasiri wajen gudanar da harkar siyasa ba a nashi bangaren a taron manema labarai da ya gudanar a harkwatan majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa kan yadda jami'an tsaron sudan da sojojin ƙasar suka nuna ƙarfi fiye da kima da amfani da bindigogi kan masu gudanar gudanar da zanga-zangar lumana stephen dujarik ya kara da cewa tuni sun bayyana matsayinsu kuma za su sake jaddada cewa hankalinsu yana tsananin tashi tare da shiga cikin matsananciyar damuwa kan duk wani matakin yin amfani da karfi fiye da kima da amfani da makamai da jami'an tsaro suka yi kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a sudan yana mai baita cewa dole ne a ba da dama ga mutane su bayyana ra'ayoyinsu cikin 'yanci kuma wajibi ne akan duk wata rundunar tsaro a kowace gwamnati ce a faɗin duniya ta kare wa mutane wannan haƙƙi don haka ba daidai ba ne hana mutane haƙƙinsu tare da ƙoƙarin katange su zuwa gare shi kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da jaddada cewa hanya ɗaya tilo da za ta kai al'ummar sudan ga warware dambaruwar siyasar ƙasar cikin hanzari ita ce sasantawa ta hanyar siyasa ta yadda hakan zai kai ga maido da kundin tsarin mulkin ƙasa da gudanar da kyakkyawan tsarin demokaradiyya yana mai nuni da cewa shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a sudan bolka fares ya fitar da wata sanarwa a 'yan kwanakin nan da suka gabata da a ciki yake jaddada cewa ba za a taɓa amincewa da cin zarafin masu zanga-zanga ba tun bayan da sojoji suka ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar ta shiga cikin dambarwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulkin da kama firayim ministan kasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa game da wasu jagororin siyasa da suke adawa da juyin mulkin a kasar inda rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsin hafsoshinta general abdul fatah al-burhan iran ta kafa dokar ta ɓaci a ƙasar domin hana al'umma nuna adawa da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar domin samun damar shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayin masu juyin mulki hakika jagoran juyin mulki a sudan general abdul fattah al burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin ƙwararru masana makaman aiki da kishin ƙasa da za su jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓen zaɓuka a watan Yulin shekara ta 2023 kamar yadda General Burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin ƙasar musamman kan batun matakin riƙon ƙwarya a Sudan. Bayan da sojoji suka fuskanci matsin lamba a ciki da wajen ƙasar sun dawo daga rakiyar sabbin tsare-tsaren da suke son shimfiɗawa a ƙasar ta Sudan da za su kare musu maslaharsu amma duk da amincewa da sake dawo da hambararren firaministan kasar karkashin gwamnati rikon kwarya abdullah hamdok sun ya masa wasu sharuɗa da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka ƙi amincewa da su tare da ƙin ba da goyon baya ga firayim minista Abdullahi hamdok lamarin da ya tilasta masa yin murabus daga kan mukaminsa tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin kasar masu lura da al'amura dai suna ganin cewa matakan da sojojin sudan suka ɗauka na yin watsi da yarjejeniyar da aka cimma bayan jefar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 kan gudanar da gwamnatin haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwarya da za ta jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka a watan yulin shekara ta 2023 hakan ya sanya fararen hula ba su da tabbacin sojoji za su amince da zaɓukan ko kuma ba da damar gudanar da zaɓuka cikin adalci da gaskiya musamman ganin yadda sojojin ke tafiyar da harkokin mulki mulkin kasar a halin yanzu duk wannan ya sanya al'ummar sudan ta zaɓi mika mulki ga gwamnatin farar hula zalla kafin ƙarshen wa'adin gwamnati rikon kwarya domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da sudan take fama da shi tsawon watannin da suka gabata kuma hakan shine zai magance duk wata makarkashiya da sojojin ƙasar za su iya kullawa da nufin kawo cikas ga shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya nan gaba a ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo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 da wannan ne muka kawo ƙarshen jiran shekar namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugabannin kasashen yammacin nahiyar Afirka sun gana a ranar jiya da a birnin Accra na kasar Ghana domin duba takunkuman da suka kakabawa wasu kasashe uku daga cikin mambobin kungiyar waɗanda sojoji suka juyin mulki. Shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka wato ECOWAS sun hallara domin tantance kokarin da ake na tabbatar da jadawalin lokaci da kuma lamuni na maido da mulkin farar hula a mali gini da kuma burkina faso da yake buɗe taron kolan a ranar jiya lahadi shugaban ƙasar ghana nana akufo ado ya ce ƙungiyar mai mambobi goma sha biyar ta a naira tallafa wa ƙasashen guda uku wajen dawo da tsarin demokuraɗiyya kuma za su ɗauki matakin da ya dace bayan sauraron rahotanni na ci gaban da aka samu kan hakan shugabannin na ecowas sun cimma matsaya a kan soke takunkuman tattalin arziki da kasuwanci da aka kakaba wa kasar mali hakan kuma an cimma matsaya tare da mahukuntan sojin na burkina faso akan mika mulki ga hannun farar hula a cikin shekaru biyu maimakon shekaru uku tare da sakin tsohon shugaban kasar da sojin suke tsare da shi sojoji sun yi juyin mulki a kasar mali a cikin watan agusan shekara ta 2020 da kuma watan mayan shekara ta 2021 sai kuma a gini a watan satumban shekara ta 2021 sai kuma a burkina faso a watan janairu watan janairu ne dai kungiyar ecowas ta kakabawa mali ta takunkumai na kasuwanci da kuɗi bayan da gwamnatin sojan ƙasar malin ta kaddamar da wani shiri na mulki na tsawon shekaru biyar ministan tsaron ƙasar rasha sarge shoigu ya sanar da shugaban kasar rashin vladimir putin kamal kwace dukkanin lardin lugansk na kasar ukraine a ranar jiya lahadi 3 ga watan yulin shekarar 2022 da muke ciki ministan tsaron tarayyar rasha sergei shoigu sanar da babban kwamandan sojojin tarayyar rashan vladimir putin cewa an kamal kwace iko da daukacin yankin lugansk lardi mafi girma a kasar ukraine ministan tsaron kasar rashan ya bayyana cewa sakamakon nasarar da sojan kasar suka samu wasu rukunin sojojin kasar rasha tare da haɗin gwiwa da rundunonin sojan sa kai na masu marawa rasha baya algans sun kafa cikakken iko a birnin lisan da wasu yankuna da suke makwabtaka da lardin to jama'a masu kada shi sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran to na ga da wannan neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya